Masu sauraronmu bar kanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kanku kuma da sake shigowa wannan tasha tamu, tashar da take ƙoƙarin kamu ko rahotanni da ɗumuɗuminsu daga nan gida Najeriya wasu lokuta ma har da ƙasashe masu makwabtaka da ita. To a yayin da ake cikin halin kunci da tsanani na rayuwa a ƙasar nan tamu ta Najeriya. 'yan Najeriya dai na ci gaba da kokan yunwa saboda tashin goron zabi da kuma yanayin yadda 'yan ta'adda ke ragargaje wasu sassa a ƙasashen namu na Najeriya. Masu sauran mu za mu so da ku da zama ku tsab domin jin wani cikakken rahoto wanda muke ɗauke da shi kamar yadda muka same shi daga gidan jaridan na leadership. Amma kafin nan da Allah musu ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa. Domin hakan ne zai ci da baku damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su. kana kuma kudan danna mana lakin mu ma don mu ma kan zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna ta da kuma nemo ku rahotanni da dumudumin su masu ramu ga cikakkun rahotannin. A halin yanzu dai 'yan Najeriya ba tare da bambancin siyasa addini ko kuma ƙabilanci ba suna nuna mamakin su akan yadda ƙasar nan ta samu kanta a wani hali ta taɓarɓarewa tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa. rayuwa dai ta yi arha amma abin da rayuwar za ta ci ya yi matuƙar tashi kamar na goron zabi wannan kuma ya saɓawa dukkan ƙa'idodi na da makaraɗiya wanda ta yi wa al'umma alƙawarin ingantacciyar rayuwa wannan ba kuma yana nufin cewa Najeriya ta taɓa tsallakawa tudun mun tsira bane ba amma abin da ke tayar da hankali shine yadda aka yi wa al'umma alkawari tare da shafa musu roman baka amma kuma sai ga shi rayuwa ta zama abin da ta zama al'umma na fama da yunwa a sassan ƙasa yan siyasa sun kasa cika alkawarin da suka yi a lokacin da suke yaƙin neman zaɓe abubuwan da suka faru a jihohin Neja da Kano da wasu wuraren a sassan Najeriya alamu ne da suke nuni da cewa nan gaba kaɗan Najeriya za su iya fitowa neman ‘yancin su domin a yi musu adalci saboda dukkan al'umman ‘yan ƙasa sun fusata a yayin da al'umma suka yi yunkurin fitowa don nuna rashin amincewarsu da matsalolin da ake fama da suna yunwa da tsadar rayuwa wanda suke ya kamata hanyar durƙusa wanda dukkan sassan tattalin arzikin ƙasa to lallai alama ce da ya kamata shugabanni su ɗauka da muhimmanci. A Kano da yamma sauran mu ba za ku manta zanga-zanga ba suna neman a ba su wani abu ba daban ne ba na neman a sama musu abu wanda zai kawo musu sauƙin rayuwa ne kamar abinci sauƙin kuɗin makaranta da kuma uwa uba a kawo musu sauƙin matsalar tsaro da ta addabi al'umma ta yadda za su iya bacci ba tare da wata fargaba ba sun kuma nema a buɗe iyakokin ƙasa ta yadda za a samu shigo da abinci da sauran kayayyaki gidan taimakawa wajen kawo sauƙin waɗanda ake samu a cikin gida Najeriya idan dai za a iya tuna ma saran mu an kulle iyakokin ƙasar nan ne domin daƙile yadda ake shigo da kayan abinci saboda yadda manoma suka yi ƙorafin cewa shigo da kayan abinci na durƙushe ƙoƙarin da suke yi na samar da abinci a cikin gida amma shin wannan mataki na kulle iyakoki za mu iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa matsalolin da suka rufe iyakokin ƙasar nan ya haifar da yana cikin ci gaba da illata al'umma kuma mummunar shawarar da aka ba gwamnati ta ƙara kuɗaɗen haraji akan wasu kayan gona da ake shigowa da su daga ƙasashen waje gwamnati ta sa burin tattara kuɗaɗen haraji ko da kuwa mutane za su rasa rayukansu ne tabbas waɗannan manufofin na gwamnati ba su da alfanu ga rayuwar al'umma musamman ma talakawa a mu dai kamar yadda mutum da aka kai shi bango alamu yana nuna mutane na yi wa manufofin gwamnati tusu kamar yadda muka gani a wasu san najeriya a 'yan kwanakin nan ko 'yan najeriya na nuna cewa ta takurawar da ya isa haka ne wannan kuma yana nuna cewa duk wanda aka takura tufa zai iya yin abin da ba a tunani ba matsayin da aka da kulle iyakokin ƙasa suka haifar da ƙarin haraji akan kayan abinci da ake shigowa da su sun ƙara taɓarɓarewa kuma kazalika zalika ita matsalar tsaro ta ƙara taɓarɓarewa abin da ya sa manoma ba sa iya zuwa gonakinsu haka ma in an yi girbi ya sa gaba ɗayansu ba fasa iya su ne 'yan ta'adda wanda a lokacin da suke noma sai sun ba su haraji kuma kazalika lokacin da su girbe amfanin goma sun ba wannan 'yan ta'adda haraji in kuma ba ka ba su kashe su. Ga dukkan waɗannan matsalolin martanin gwamnati mai ci bai wadatar da ita ba sai dai gashi ana cewa 'yan Najeriya abinci ya fi arha fiye da ko'ina a Afirka. tabbas wannan ƙarya ne tsagwaranta muna buƙatar sanin wanda ya yi wannan bincike da kuma wata hujjoji zai amfani da ita bayan haka kuma sai gashi kuma ana neman mayar da matsalar ta zama tamkar siyasa ana neman a ce 'yan najeriya sun zama wawayen da har sai da 'yan adawa ne ke amfani da su wajen bayyana halin da suke ciki na matsar rayuwa gaskiya dai a halin yanzu al'umma na cikin yunwa 'yan najeriya na fuskantar yunwa da suna da kuma cikin haushi kuma akwai rudani da ganin yanayin yanda rayuwa take yi amma kuma rikicin shine har aka samu rudewa da yunwa da kuma fushi abubuwa sun lalace ya kamata gwamnati a dukkan mataki su ɗauki matakin yayyafawa al'amuran ruwa don kada al'amuran fa ya zo ya rincaɓe ya kamata dai kada 'yan siyasa yana al'umma musamman ganin su ne suka kai matakin da suka suke a halin yanzu baya an ce talakawa su yi kafi haƙuri bane ba ko kuma ka ci gaba da jira in har aka haka gaskiya ne to fa kome fa ka iya faruwa sai dai da ƙarshe a ra'ayinmu ya kamata gwamnati ta fuskanci nau'in da al'umma suka dora musu da kuma yanayin abubuwa dai da suke fama da shi a halin yanzu in kuma ba haka ba daga fa ƙarshe ka kuma talakawa su zo su bijire kuma abin ya zo ya haifar da ɗa mai ido masu mu ba mu dai da abin da mu ce dai fatan ko ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kawo mana a sauƙi a wannan rayuwa tamu ta Najeriya domin dai a halin yanzu talaka yana cikin halin kunci ba wai ga iya kayan masarufi ba hatta shekaran kansa siminti ma a yanzu ya yi tashin goron zabi mai da za a ci abinci da shi shi ma ya yi tashin goron zabi da kuma dai dukkanin wasu abubuwa da wanda suke faruwa a ƙasar tamu ta Najeriya al'umma dai sun tabbatar da cewa dai a halin yanzu babu abin da talaka ke shan jin daɗi a kansa komai abin da talaka zai amfani da shi ne da kullum ya fai tashin gurin da wanda ya ko a ci gaba da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una su kuwa 'yan siyasa da masu mulki suna ci gaba da fantama wasu da dukkanin abubuwan da zai faranta musu da su da iyalansu wanda kuma wannan dai ba karamin kuskure bane ba a kasar nan tamu ta Najeriya ya kamata dai masu shugabantar mu wato shugabanni san da cewa talakawa su ne fa suka fito suka zaɓe su kuma san da cewa ko ba juma ko ba daɗe wa'adin su fa zai yi ba ma nan duniya ba har a lahira za fa a ji, kuma alƙawari ne na ubangiji akan dukkanin wani mai mulki a ɗaɗɗaure za a zai je lahira kamar kuhun goro ya adalcin sa shine abin da zai warware shi to ba mu da abin da mu ce fatan ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa mu dace amin